واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم رحمه الله وإنما رددنا الكلام لأن للناس في المسألة قولين هل ينزلي أكم مسألة وعيد أنا زلتر da وكنت na وني mun dan koma bayani kadan ya ce mun mayar da abin da ya sa muka yi ta nana ta zance akan haka saboda mutane akan wannan mas'ala din wajen zartar da wato hukunci ga wanda ya aikata wani abu na laifi ma'ana a zartar masa da hukuba din ce ta hau kansa malamai sun kasu kashi biyu kuma wa huwa qawlu ammati salafi wal fuqaha shine fatawa ta mafi rinjayen magabata da kuma alfuqaha anna hukman lahi wahid cewa hukuncin Allah dai guda ɗaya ne ma'ana anna alhaqqa wahidun ta jazza. cewa gaskiya guda ɗaya ce ba ta canjawa mana koda a ce malamai sun yi sabani akan matsala guda ɗaya ta fatawa to duk inda aka je aka dawo dai gaskiya guda ɗaya ce bayan da za a ce dukkansu abinda suka faɗa haka ne daidai ne dole gaskiyar guda ɗaya ce dole don haka zai zama zance guda ɗaya shine daidai zance ɗaya kuma kuskure shine cewa gaskiya ba ta gutsutsurewa guda ɗaya ce cewa anna hukmallahi wahidun wa anna man khalafahu bi ijtihadin jihadihi sa'il cewa duk wanda ya saba ma wannan gaskiya din kuma amma ba da gangan ba ta hanyar ijtihadi ma'ana yayi iyaka kokarin binciken sa wajen zartar da ko tabbatar da wani hukunci sai ya zama ba abin ya fada daidai ba to wannan muhti'un mai kuskure ne ma'zur yana da kuma uzuri ko a wajen Allah sannan ma'ajur kuma yana da lada lada na tsayawa ganin cewa ya yi ƙoƙarin fahimtar ina gaskiya take fa'ala hada ya kunu zalikal fi'ilun ladi fa'alahul muta'awwilu bi ainihi haraman don haka ko da a ce mutum ya yi wata fatawa ta saba ma abin da yake daidai ne alhalin shi ya iyaka fahimta sake nan to duk da haka din abin da ya aikata din abu ne wanda yake haram amma dai la ya tarattabu atharu tahrimi alai ba za a ce kuma sai an kama shi da laifin ya aikata haram ba saboda ijtihadi yayi misali mutum ne yana tafiya a hanya ya je sai lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi kuma ya je wajen da bai san gabas ba bai san yamma ba amma yayi duk iyaka kokarin ya samu mutanen da zai tambaya babu kila sai ya amfani da compass da yake cikin wayarsa ko compass da yake cikin agogonsa ko wani abu ya daura shi akan ya nuna masa alkibla ai akwai irin shi ko to da ya daura shi ya nuna masa ga inda take sai da ya idar da sallah ya tambayi wasu mutane sai suka ce ai ba nan bane alkibla to yanzu wannan ya matsayin hukuncin sa da yi sallar nan sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar shi ta yi sannan yana da laifin cewa bai fuskanci alƙibla ba ko ba yi da shi ba yi da shi abinda malai ke nufi a nan gina mana ya yi ƙoƙarin istihadis su gane gaskiya don haka ko da a ce abinda da ya aikata ɗin ba daidai ba ne yana daga cikin sharaɗin sallah fuskantar alƙibla to shi bai fuskanci alƙibla ba saboda mai saboda wani uzuri uzurin shine ya yi iyaka istihadinsa bai gane ina alƙibla take ba da haka da ya yi sallah da ya idan aka zo aka ce ba nan bane alqibla amma shi ya yi sa to wanda ya yi sallah da gangan ya san cewa ga alkibla ya dauce kanshi daga alkibla ya kalli wani waje wannan bai da sallah ko kuma Allah zai kama shi da laifi na cewa bai cika sharaɗin sallah ba ya saba to shi wancan da ya yi ijtihadi shi ma za a kama shi da irin wannan laifin shine ce la ya tarattabu atharu tahrimi alayhi tasirin haramci na a kama shi da cewa aikata wani laifi na haramun baya hawa kansa saboda me li'afwillahi anhu domin Allah ya yafe masa domin kuskure ya yi, Allah ya ce sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama sun roƙi Allah cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kenan Allah ba zai kama su da laifi akan kuskure ba ko da a ce abin da ya din ba daidai ba ne amma ba za a kama shi cewa ya yi abin da ba daidai ba saboda mai saboda huwa mukhti mai kuskure ne wa huwa ma'azur yana da uzuri an gane ko fa innahu la yukallafu nafsan illa wus'aha ba a daura marai abin da ya yafi karfinta iyaka gurgurda abin da zai iya kenan iyaka abin da zai iya yi kenan kuma yayi sai kuma ba a yi dace ba sai yazo abin ba daidai ba kamar misali mutumin da ya dauka cewa abu kaza halal ne a iyaka fahimtarsa da abubuwan da suke hannunsa sai ya je ya aikata abin kuma sai ya zo ya bayyana masa cewa haram ne za a kama shi da cewa ya kama haram misalin da za ku gani mutumin da musulunta yau yau ya shiga musulci ya karbi kalmar shahada aka yi murna komai aka yi sallah a zahar da shi da yamma sai aka gan shi yana tangadi ya sha giya za mu shi hukuncin ya sha giya me yasa hawa ma'azu ila a cikin shi musulunci ya dauka cewa ko musulunci ma kamar tunda a kiristanci an ce za a iya sha kadan kamar yadda suke faɗa to ya dauka haka ne a nan din ma sai ya sha to kaga wannan ma'azur ne duk da yake abin da ya aikata haramun ne amma la tarattabu atharu tahrimi alai alai shi a karan kansa hukuncin haramci ba zai hau kansa ba saboda me yayi akan bai sani ba akwai wanda ya akan bai sani ba ko da a ce abin haramun ne ba a kama shi ba a zartar mishi da cewa ai sai an masa kaza ai hukuncin sa kaza ne amma kuma hakan ko da yayi din a zaman bai da laifi baya nuna cewa kuma aikin ba haramun bane shi aikin haramun ne amma yanzu yana komawa ga wanda ya aikin ne sai a duba wanda ya aikin a yaya ya aikin yayi ne akan sani yayi ne akan rashin sani shi yasa idan mutum ya yi kuskure a cikin sallah ba a cewa ya sake sallah gaba daya in yi kuskure a cikin wani aiki na sallah sai aka samu mushi da abin da zai mai gurbin wannan kuskura an gane ko to amma inda gangan ne ba sai a ce sake sallah saboda yanzu hukuncin shi zai canja to wannan shine fatawa ta farko ta malamai an gane ko yace athani na biyu annahu fi haqqihi laysa bi haram an gane fatawa ta farko cewa abin haramun ne shi ma a karan kansa din shi wanda zai aikata din sai dai kawai yana da uzuri na cewa yana da wani tawidi ko yana da wani ijtihadi da yayi wanda ita ce fatawar farko suna ganin cewa babu laifi a kansa abin a haƙƙin sa ba haramun bane in gane ko eh, abin a haƙƙin sa haramun ne sai dai kawai yana da uzuri to waɗannan masu ra'ayi na biyu suka ce shi irin wannan mutumin aka same shi shi aikin a kansa ba haramun ba ne aikata aikin ba haramun ba ne saboda li'adami bulugi dalili tahrimi lahu saboda dalilin haramci bai iso masa ba yanzu kamar misali eh, irin masu fita farautar nan musan dai mafi yawancinsu ba ɗaliban ilimi ba ne ko wani ma ya dan sha wasu kwayoyi kafin ya fita to sai ya zo ya tuba ma'ana ya fahimci wasu abubuwa ya gane akwai kurakurai da sauransu amma still ya fita farautar sai ya aikata irin abin da suke aikatawa yana zuwa da ya samu zomo ya buge shi da sanda kawai sai abin nan zomon ya mutu shi kenan sai aka ɗauke shi a matsayin abin farauta za a ci tun da farauta aka fita ko da sanda ya buge shi to wannan kaga in ya zo ya ci wannan zoman kaga ya ci haram amma dai ba yi da laifi saboda bai san hukuncin ba hukuncin shine in ka same shi matukar bai mutu ba za ka iya yanka shi da suna Allah sai an yanka shi tukunna yake zama halal da abin da ya zama mai jini ne a jikinsa in gane ko jini wanda yake mai yawo mai gudana kuma wanda yake na halal to kaga wannan ba za ka mushi hukunci ba amma wanda ya sani ba za ka mishi hukunci to wasu ka ce shi a karan kanshin ma ba haramun ba ne saboda dalilin haramci bai kai masa ba wa in kana haraman fi gaini ko da a ce abin haramun ne a wajen waninsa fatakunu nafsu akati dalika shafsu laisat haraman don haka aikin nasa ba haramun ne a wajen waɗannan su kuma a wajen waɗancan aikin nashi haramun ne sai dai yana da uziri. wanda suka ce aikatawan ma ba haramun bane saboda mai bai da dalili a hannunsa malai ce wal ta mutaqaribun amma sabanin kusa da kusa yake kamar sabani ne kawai na lafazi wani suna ganin haka wannan suna ganin haramcin haka ne wannan suna ganin haramcin ba haka ba malai ce fa hadha huwa alladhi yumkinu an yuqala a ahadithil wa'id haka dai inda ka samu hadisi na wa'id mana hadisin da Allah ya rattaba wani hukunci akan idan mutum ya aikata kaza ga hukuncinsa to haka za ka yi ta'amuli da shi musamman akwai saɓani shi ne ce idan sa dafta mahalla khilafi idan ana saɓani akan mas'ala duk mas'alar da ake saɓani akan ta kuma ta wa'id ce to haka za ka yi ta'amuli da ita saboda me yace idil ulama'u domin malamai mujmi'una sun tattaru alal ihtijaji biha sun yadda akan cewa za a iya kafa hujja da wannan hadisan wajen haramta aikin in gane ko sawa'un kana mahalla wifaqin ko khilaf ko da a ce abin an yi ittifaqi akai ko kuma an yi sabani akan sa duk malamai sun yarda indai hadisi na wa'id ne misalin hadisin wa'idi da za ku fahimce shi da kyau shine kamar misali fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salasatun la Allah wa la yanzuru ilayhim al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim a wannan wa'idi daga cikinsu ya ce almusbilu idharon wanda yake sake rigar shi ya yi ta zarci ko sai wani ya zo ya ce ma shi a iyaka fahimtar da yake da ita a wannan hadisi, sai a duba dalilin da ya ta zarci ya yi ne don ya yi alfaharin ko ya yi ne ba don alfahari ba ce saboda shi ya karanta wani hadisi an ce man jarwa taubahu khuyala duk wanda ya ja tufafinsa saboda nuna isa ko to shi wannan sai ya ce to ai ba ya yi dan nuna isa ba shi hujja shi kenan dan haka a wajen shi baya fadawa cikin wancan waye to haka wannan ijtihadi ne abin da yake fahimta ne akwai malamai da suka tafi akan haka cewa su ba su aukawa cikin wannan an gane ko saboda me saboda wancan lafazin na khuyala an gane ko to akan wannan lafazin za a samu sabani wasu za su ce ma'anarsa wanda bai ja tufafinsa huya da abu da nuna da niyyar nuna isa ba ma'ana baya ciki wasu kuma za su ce a'a ba haka ba ne ai zai yi wahala an yi gini ne akan mafi rinjaye domin mafi jayi masu sa tufafin su ja suna yi ne don da, shi ya sa aka kawo wannan kuyada a amma ba idan yana nufin cewa akwai kuma wata fuska ta rashin da ba to in shi bai san da wancan ba wannan ma'anar ya sani kaga zai tafi a haka sai ce wannan wa'id din e eh, za a iya haramta jan tufafi an gane ko yace za a iya haramta shi amma kuma sai a duba shi mai aikatawa haka wannan yana koma ga mas'ala ce ta amma fa ko ina aka je aka dawo kamar yanda ya gabatar a farko gaskiyar guda ɗaya ce gaskiyar ba ta iya rabuwa a ce wannan yana da bangare kaman wannan yana da 40% a fatawar wancan yana da 60 a'a guda ɗaya ce kawai ba ta rabuwa ce haka in ma dai ya zama wannan aikin da aikata shi ɗin haram ba zai zama rabin shi haram ba rabin shi ba da dole sai dai ya zama guda ɗaya zai zama halal ne dukkansa ko ya zama haramun ne dukkansa to da ya ce su irin waɗannan hadisan ana iya kafa hujja da su wannan ittifakin malamai za a kafa hujja da su a wajen aiki din abinda aka ma mutum gargadi a kansa misali Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai zance da shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba za a iya kafa hujja da su ko da a ce matsalar da ake magana a kanta ta saɓani ce ko kuma an tattaro a kanta ne mala ya ce bal aktaru ma ya tajuna ilaihi al-istidlalu biha fi mawalidil khilaf kai mafi yawancin lokacin da ake bukatar irin wannan dalilin a wajen sabani ake kawo irin wannan dalilin amma wajen da aka yi ittifaki kan ba samun aka kawo su sai inda aka samu khilaf inda aka samu sabani dan da malai yana magana akan asbabul khilaf dalilan da suke kawo sabani a tsakanin malama to shi yasa ake wato kawo irin waɗannan bayanai ta yanda mutane za su fahimci abin da yake nufi ya ce malam ya ce lakin amma dai eh, lakin ikhtalaf fil istidlali biha alal wa'id idza lam takun qat'iyatan ala ma ya yace sun yi sabani ne akan kafa hujja da wannan dalilan ya koma da mas'ala ta baya shine dalilin ya zama qat'i ko ya zama zanni dalili ya kasu kashi biyu akwai ad-dalilul qat'i akwai ad-dalilul zanni addalilul qat'i shine a samu nasi na aya alqur'ani ta nasanta akan abu kaza Allah ya haramta shi gane ko kaman kisan kai wannan dalilin haramcin shi qat'iyan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq ko wannan dalili ne qat'i ba wani wazo ya ce a'a ba ana nufin haka wannan dalili ne kawai kai tsaye gane ko to amma yanzu alal misali kaman ka ɗauki misali haramcin haramcin misali shan shan kayan bugarwa wanda ba giya ba kaman ƙwayoyi in gane ko kaman haramcin ƙwayoyi wasu ma magunguna ne ake mayar da su ƙwaya to in ka zo ka ce haramun ne za ka yi gini ne akan dalil wanda yake sanni ba ƙat'i ba na fata an gani domin ba inda aka zo da nasi cewa irin wannan magani da mutum ya sha da yawa zai iya sa shi maye ya zama haramun ne ba da sunan shi gane ko kamar yanzu wiwi ba inda aka zo da nasi na alkur'ani aya ta ce wiwi aya ta ce giya ba ce wiwi ba da haka duk abin da za a zo a raba shi a kai dalili ne zanni ma'ana ba dalili ba ne kai tsaye dalili ne da aka aro shi ko dai ta hanyar kiyasi ko ta hanyar ijtihadi sai a zo shi ma a ga yana da kamanni da wancan abin ya yi tarayya da shi a cikin illolinsa to sai a ce ai tun da wannan dalilin da yasa aka aka haramta giya kaza ne to wannan abin shi ma ya kunshi wannan abin dan haka shi ma ya dau hukuncin giya kaga yanzu kai ne kake tabbatar da wannan wannan shi ake kira dalili zanni ma'ana dalili wanda yake ba na kai tsaye ba an gane ko dalili wanda yake ba na kai tsaye ba haka dalili biyu ne akwai dalili zanni akwai dalili tafi to malai su akan irin wannan hadisan wa'id din malamai sun yi sabani ne akan cewa ma'ana wasun su ba qat'iyya ba a hadisi in sun ce dalili qat'i dalili wanda yake tsayayye yankake abin nufi da shi hadisin da ya zama mutawatir gane ko shine ma rawahu adadun kabirun an mithlihim ma'ana a samu adadi masu yawa su rawaito hadisi daga adadi mai yawa kuma dukkan su ba abin zargi bane ba abin tuhuma bane kama hadisin ceton maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mutawatir ana mafi yawancin sahabbai su rawaito shi kuma an san shi abu ne ya shahara ba za ka taɓa zuwa ka ce ai mutane ne suka haɗa kansu cewa su ƙirƙiri wannan hadisin ba a'a wasu ne suka ji daga wasu to kamar irin wannan in gane ko hadisi ne mutawatir to sai suka ce wasu daga cikin hadisai waɗanda suke na wa'id nan hadisai ne waɗanda suke zanniyar tubut sun tabbata ne ta hanyar ahad wanda ba mutawatir ba ana an ji shi ne daga wani sahabi guda ɗaya to almuhim sawa'un dalili dai in qat'i ne ko zanni ne duka ana kafa hujja da shi abin da aka ri kawai shine ya tabbata gane ko ya zama ya tabbata yana samun abin da yake qat'i ne amma kuma bai tabbata ba kamar yadda aka yi misalai a baya na wasu kira'o'i karatun alkur'ani ne amma kuma bai tabbata ba aga qat'i ne ma'ana nas ne aya ce amma kuma bata tabbata ta hanya mai inganci ba kuma kana iya samun dalili wanda yake sanni amma ya tabbata ta hanya kuma mai inganci haka ana duba la'akari ne da hanyar da abin ya zo matuƙar hanyar ta inganta to babu tunanin cewa hujja ne ba hujja ba ne ba hujja ne matuƙar hanyar ta inganta in gane ko mala ya ce fa'in ƙila idan da mai magana zai yi tambaya ya ce fa halla qultum inna ahadithal wa illa tatanawwal tatanawwal mahallal khilaf ai da in haka ne ma sai ku ce hadisan wa'id din nan ma'ana hadisai waɗanda suke bayani akan hukuba na wanda ya aikata wani abu ai ba su shafi masalar da aka yi sabani ba ya kamata ku bar shi ne kawai akan masalar da aka daidaito akai inda mai tambaya zai tambaya haka wa inna mata tanawalu mahallal wifaq wa kullu fi'lin lu'ina fa'ilu. cewa duk wani aikin da aka la'anci wanda ya aikata aw tuwida alaihi bi ghadabin aw iqab ko kuma Allah yayi wato asalin gargadi na fushinsa ko sa ga wanda ya aikata wannan abin domin akwai wasu ayyukan haka ne gane ko kaman cin rashawa cin hanci da rashawa ne dalilin da ya haramta shi eh ya zo ne ta hanyar la'ana mana an ambaci ukubar da Allah zai la'ana Allahur washi wal murtashi Allah ya la'anci ko wanda ya bada rashawa da wanda aka ba Allah ya la'ance su shine yace to duk wani aiki da aka la'anci mai aikata shi kamar la'ana Allahu al muhallila wal muhallali lahu ko La'anallahu Allahu man la'ana walidai ko duk irin waɗannan yace to duk wani aiki da aka la'anci mai aikata shi ko kuma Allah ya mishi alƙawari ma'ana gargadi na fushinsa da ukubarsa cewa wanda ya aikata kaza fa alaihi ghadabullah gane ko fushin Allah ya tabbata a kansa yace humila ala fi'lin ittafaqa ala tahrimihi to sai a dauke shi akan aikin da malamai ba su yi saɓani akan aikata shi ba sai a tafi akan abinda malamai duk sun tattaro akan cewa aikata shi haramun banda wanda aka yi saɓani an gane ko banda wanda aka yi saɓani li'alla yadkhula ba'd al-mujtahidin fi al-wa'id idha fa'ala ma tahlilahu dan kar wasu malamai din ma'ana su auka cikin wa'id din nan idan suka aikata abinda su haka suke gani balil mu'taqidu ablagu min alfa'ili ai wanda ya kudirce abu ya yadda da shi mana wanda yake ganin abu kaza haramun shi yafi laifi fiye da mai aikatawa ne wanda yake ganin yanzu zina halal ce yafi laifi fiye da mai yin zina baya ganin ta halal haka ne da wanda yake ganin zina halal ce da wanda shi yana aikata zinar amma ya san haramun ne waye yafi girman laifi eh mai aikatawa ko mai ganin cewa halal ne saboda me saboda yana halatta abinda Allah ya haramta shi kuma wancan yana ganin cewa har yanzu Allah ya haramta sai dai kawai zuciyar shi ce take ga masa je aikata shi yasa wancan din ya fi laifi yasa suka ce idan muka je za mu tafi akan waɗannan maganar da kuke faɗa ɗin ma'ana su masu ijtihadin da suke bada fatawa sun fi laifi fiye da masu aikata abu domin zai iya halattawa shi a ganin shi yana gan dalilin haka ya ga abin halin nan da haka zai auka cikin wannan damuwar idh huwa al-amiru lahu bil fi'li domin shine yace a aikata shi yace ma wani in ka aikata kaza halal ne ko wani in ka aikata kaza haramun ne fayakunu qad ulhiqa bihi wa'idul la'ani dan haka sai a rataya mishi wannan gargadi na la'ana ko na fushi ma'ana amma an lazumta mishi ne an tilasta mishi ne ba ana nufin abin ya hau kanshi bane ta hanyar tilastawa ne istilzam inda inda har zai bada kaza to ashe shi ma la'ana ta hau kansa inda har zai bada fatawar a aikata kaza din to ba mai aikata din ba shi ma din kanshi ta hau kansa wannan la'ana malai yace to idan mai tambaya yayi tambaya haka cewa dan haka hadisan wa'id a ajiye su kawai a maganar abin da aka yi ittifaki haramun ne a daina magana akan abin sabani duk inda muka samu hadisin wa'idi ya zo sai mu duba abin da ya zo yi magana akai an daidaito a kansa cewa duka haramun ne in an daidaito to sai mu zartar idan a daidaito ba sai mu bar shi kuma da yace amsa akan wannan ta fuskoki da yawa aljawabu min wujub ahaduha anna jinsat tahrim shi abin da ya shafa haramci ma'ana Allah ya haramta abu jinsin haramu na farko in ma dai an yakuna thabitan fi mahalli khilaf aw la yakun ko ya zama a wajen sabani ne ko ba wajen sabani ba wannan la yazo fa in lam yakun thabitan fi mahalli khilafin qab lazima an yakuna haraman ma'ana duk abin da ya zama jinsi na haramun ne idan bai tabbata cewa a ɓangaren saɓani yake ba to ya zama mene kenan ya zama haramun ittifaƙan ya zama haramun abu ne misali ana ganin cewa haramcin sani gane ko amma a cikin saɓani ba wanda yi saɓani akan cewa ba haramun ba ne ba a yi saɓani ba to me yake nuna abin kenan yana nuna cewa haramun ne abin da yake nufi kenan yana nuna hadin dai babu sabani akan cewa ba haramun bane to ya tabbatar da cewa abin mene ne haramun ne yana da kyau ku dinga fahimtar wannan abin dan masala ce ta kila wani sai an yi ta kai an kawo kafin ya fahimta an gane ko masu masu philosophy suna amfani da irin waɗannan ina gidan shi negation ma'ana za a kore wani abu dan a tabbatar da wani abu za a kore wani abu dan a tabbatar da wani abu in an kore sabanin sai a tabbatar da mene rashin sabani wanda shi ne haramci an gane ko <clears throat> hanya ce ta abin nan ma'ana munakasha ko munazara ta ilimi ko ana ilimi ana magana ilimi akan iya kafa wa mutum hujja da irin wannan ne idan abu kaza ba haka bane to zai zama kaza ne ko saboda haka ya ce shi abu na haramun jinsin haram ko dai ya zamanto an tabbatar da shi a abin da aka yi sabani akai kowa ya yadda cewa haramun ne in gane ko ko kuma ba a tabbatar da hakan ba ya ce idan bai tabbata cewa akwai saɓani akan cewa abin ba haramun ba ne idan babu saɓani akan ma'ana babu wani saɓani akan cewa abin ba haramun ba ne yana nuna cewa abin mene haramun ne tunda ba a yi saɓani akan cewa ba haram ba ne inda an yi saɓani ne wani ya ce a haramun ne wani ya ce ba haramun ba ne sai a samu baki biyu amma dukkansu ba su yi saɓani akan cewa abin ba haramun ba ne to abin ya zama ke kenan ya zama haram ya ce illa ma ajma'a ala taharimi sai dai abin da in an tattaro duka kuma akan cewa haramun ne abin da duk aka tattaro akan haramun ne ya ce fa kullu makhtulifa fi taharimihi yakunu halala to sai a zo kuma a sattar da wani ba ce to duk abin da aka yi saɓani akan cewa haramun ne ko ba haramun ba ne to ya zama halal amma na magana gaskiya ne ma'ana a zo a yi sabani akan cewa wasu su ce mushe haram ne wasu su ce mushe halal ne ce in aka tafi akan wannan tunda yanzu an yi sabani sai a tabbatar mishi da halacci yace wannan barna ce an gane ko kamar yanzu yadda za ku dinga jin fatawa da yawa suna shan bambam bil munasaba wani yazo ya ce abincin kirsimeti haramun ne wani ya ce a'a halal ne haka ne ko ba ku yi ta cin fatawa ana tambayoyi wanda ya fi goma ya ce a'a ai an ce kaza ai an ce saboda bikin ne a'a wannan ya ce an ce saboda yankan ne a wannan ya ce an ce saboda a'a zamantakewa da sauransu to sai a koma asali sai a koma asali asali dukkan wanda ya yi wani abu ma'ana wanda yake ba da sunan Allah ba me asalinsa sai a koma na asalin a yi rukun shi wannan ɗin da sunan Allah ake ba da suna Allah ake ba sai a koma akan haramcinsa don haka wannan sabanin baya nuna cewa kuma a bar shi akan cewa ne in gane ko tunda har an yi sabanin cewa halal ne ko haram sai a koma akan haramci shikenan sai ya zama ya haramta ko misali gaisuwar sabuwar shekara wani musulmi ka kaga yana gaisuwar sabuwar shekara ala ala sabilil misal ya ma happy new year ya tura ma a cikin wasu kai kuma kamiyar masa ka amsa ala la ya juice baya halatta ba a ma mutum irin wannan a shari'ance domin na farko dai ba kalandar musulunci ba ce ko na farko ke na an tafi ba kalandar musulunci ba ne na biyu masala sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa da nasara bai taba zuwa cewa ya taya su murna da irin wannan ba ko haka nan sahabbansa sun yi zamantakewa da su sun yi cuɗanya da su ba su taɓa yin haka ba da aka al'aula tarkuhu sai mutum ya barsa walaisa alaihi shay to malam yace duk wanda suka zo suka ce duk abin da aka yi sabani akan cewa haram ne ko halal ne dan haka wannan abin ya zama halal yace wa hadha mukhalifun li ijma'il umma wannan ya saba ma ijma'in malamai bal al'umma gaba daya dan an yi sabani akan cewa wannan abu kaza halal ne ko haram sai a bashi hukuncin halalci malu yace ce wannan ya saba mai ijima'i wa huwa ma'alumul butlani bil ittirad min dinin islam wannan abu ne da baya buya ma kowa abu ne da kowa ya san sa a cikin addinin musulunci dai malu ya dauka kowa irin sa amma yanzu kowa mafi yawanci ba sani ba yace wa in kana thabitan idan kuma wannan abin ya tabbata in gane ko in kana sabitan dan a farko yayi fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilafin ka rike wannan jumla din sai ka ja mata layi fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilaf an ga wajen ko a cikin kulna aljawabu min wujuhi sai yace fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilaf shine ka wannan bayanan to in kana sabitan idan ya tabbata fa ma'ana an samu tabbacin cewa akwai dalilin da ya tabbata akan haka walahu fi suratin yace walau fi sura ko da a ce waje ɗaya ne aka samu ya tabbata cewa abin haramun gane ko yace to fal mustahillu lidhalika alfi'li duk wanda ya halatta wannan aikin al-muharram wanda yake haramun ne min al-mujtahidin ku tuna cewa yace idan ya tabbata cewa haramun ne koda a sura ɗaya ne ba sai a fuskoki da yawa ba ko da so ɗaya ne aka samu abin cewa ya haramta mana ko da dalili ɗaya ne kuma dalilin ko da a ce bai da ƙarfi sai ya samu cewa abin ya haramta walau fi surati to wanda zai zo ya halatta wannan abin da ya haramta daga mujtahidai to ɗayan abu uku ne imma an yalhaqahu dhammu man halala al-haram ko dai a raba masa laifin wanda ya halatta haram domin ya tabbata ko da sura ɗaya ne ba magana saɓaniya zake ba ya tabbata ne ko da a ce ta sura ɗaya ne abin ya tabbata in gane ko ko da ta sura ɗaya ne a samu misali ɗaya abin ya nuna cewa haramun ne to wanda zai zo ya ce shi ya yi ijtihadi ya halatta shi me ya makomarsa shi ne ya ce makomarsa ko dai zargin wanda ya halatta haram ya hau kansa ko kuma zargin wanda ya aikata haramun ya hau kansa ko kuma uƙubar wanda ya aikata haramun ta hau kansa shi wanda ya halatta wannan abu kamar yanzu ka dau misali masu halatta auren kashe wuta wani lokaci, akwai masu halatta shi amma inda ma ya bayani a baya wani zai zai ce ma a ai da dai an yi shi ne bisa kuskure sai a zuwa dan nemi tuba a yi yanka a yi addu'a a shafa ɗaya su koma su ci gaba da zama ko ana yin irin haka to ya ce to wanda ya halatta wannan domin ya halatta abin da shari'a ta haramta Allah ce wa yi fa'in hafa za ta hillu lahu min ba'adu hatta hatta tanke hazaujen gairon me ma'anar hatta tanke hazaujen gairon har sai ta auri wani mutum ko sai ta aure shi yau sai ya sake ta yau ba tare ba za ta kuma wajen na farko ko to a tanke ha ba aure ake nufi ba aure ba ne hatta ha ba a daura aure kawai ake nufi a zuwa a zauna a tara a shafa a shaida ba da ai abinda ake nufi da nika a nan har ya tara da ita sai ya kusance ta shine ma'anar nika a nan wajen an gane ko saka wani yazo ya ce ma ai ya eh an yi saki ɗaya an yi na biyu amma na ukun da yayi yayi ne bisa kuskure wasu suna fakewa da irin wannan an ga samu mabarnacin eh, malami ana samun waɗanda suke sa riga malanta suna barna an samu wannan ya ce a ta yi da kuskure kai yanzu tsakaninka da Allah ya ce shi ai ba zai gaya ma tsakanin shi da Allah ko ko ya ce misali shi ai lokacin ma da yayi na ukun nan ma shi ma ya ya ma rubuta ne amma bai ma da tandar ba duk dai wani uzuri da za a iya samu a sai an samu abin da za a da rike ya to tun da haka ne ai magana ba abin nan ba shikenan sai a zo abin nan to wanda zai bada fatawa kan irin wannan shine in kana sabitan abi ya tabbata cewa dan an samu sabi cewa fa in ha fala tahillu lahu anan shi an samu to sai zo yi ijtihadi anan kun san masalar aure ana ijtihadi da yawa a cikin ta sai zo yi ijtihadi a ciki ita ce aka fi ta in gane ko sai ta yi ijtihadi a cikin masalar aure da sauransu amma wani abin ka shiga ba wani mai ijtihadi sai ce ji a tambayi malamai amma masala aure tunda ta kowa da kowa ce ta abokin shi ne suna tafiya daidai don haka bari ya dan rako shi da wani dalili da zai dan sa su koma su zauna to ya ce to ɗayan abu kuɗi ne in ma dai zargin wanda ya halatta haramun ya hau kansa ko aikin wanda ya aikata haram zargin mai aikin ya hau kansa ko kuma ma ukubar ta same shi ko kuma ba ɗaya mala ya ce fa in kila in aka ce innahu yalhaqahu cewa wannan abin zargin zai same shi au inna innahu la ko kuma zargin ba zai hau kansa ba yace to fa kadhalika halimu sabitu fi hadisi alwa'id ittifaqan haka nan in aka samu haramci in gane ko in aka samu haramci a cikin wanda ya tabbata a hadisi na abu Allah ya haramta kaza hadisi na wa'id wanda ya aikata kazan yana da kaza to ana samu to haka nan za a zartar da wannan abu wal wa'idu thabitu fi muhallin khilaf ala ma dhakarnahu min at-tafsil saboda haka malam kaman ya karkare da cewa lallai shi in aka ce akwai wa'id din wannan wa'id din tabbas akwai shi gane ko idan ba mutum uzuri bane yake da shi idan ba ya fada cikin masu uzuri ba kuma uzurin sai ya zama uzun shar'iyyun ba wai uzuri haka kawai na ganin dama ba uzuri na shari'a wanda shari'a za ta karbe shi shi ya zama wanda zai zama mai wannan uzurin idan mai fatawa ne ya zama ahalun lilfatuwa fatwa ya zama shi ya cancanci ya yi fatawa ba irin yanzu masu fatawa da ake da su barkate ba kana budewa an kai gogulin sai ka samu fatawa shikenan kuma yi riko da ita kana gogulin fatawar wata za ka ga amsoshi da yawa kawai daga ko ina za a baka bai hude ma zai baka fatawa bai hude zai ya baka fatawa abin nan mulhid ma wanda ba ruwan shi da addini zai iya ba gogulin kawai zaka sa ka sa gogul ka ce kalma ka a a eh, saki uku da kawai zaka ga fatoyi sun sindiro maka ka za wacce take kake so ka yi aiki da ita to shi din sai ya zama uzurin na shari'a shine sai ya zama na farko shi daga cikin masu fatawa ne ko ahlul lil fatwa ko kuma ahlul lil ijtihad ya cancance ijtihadin mutane nawa ne suka cancanci su yi ijtihadin ba su da yawa kalil wanka cancanci su yi ijtihadi na gaske na zo su samu wata mas'ala wacce take sabace su yi bincike a kanta su baje koninsu na dalilansu da iliminsu da fahimtarsu su duba nan da can da can su zo su ce abu ka za su cimma hukuncin shi cewa haramun ne mutane nawa suke da wannan alalin wannan ka ba shi alali ka shi alali ce haka shi ya sauke alali ya zama wuce ta ko kuma alali in ka gama tsarki da sallah ka gama shi <laughs> sauran abubuwan ba za ciki kuma shi zai fata wala cikin sauran abubuwan da ba za cikinsa amma ka bashi wannan ka bashi alatu ya zama mujahid shikenan sai ka bashi masallaci ka bashi jama'a ya zama shugaba haka duk abin da tara masallaci sai kaga ta zama fatawa kai da kake almajini in ka zo sai kaga kai ka zama jahili a cikin shi ko sara alhaqqu batilan wal batilu haqqan abubuwa sun juya nas'alullah al'afiya almuhim sai da uzuri na shari'a an gane ko kuma ya zama hadi din yayi shi ne da niyyar ya fahimci inda daidai yake kuma sannan ku sani akwai abubuwan da ba a hadi a kansu idan nassi ya riga ya zo akan a to da da ishi hada shari'a ta zo ta nasanta cewa abu kaza kaza ne to babu maganar mutum ya zo ya ce ban na yi hadi a cikin sa ana hadi ne cikin abin da bai fito karara ba shi yasa yanzu mutum ba zai zo ya yi hadi akan cewa giya ba misali wata giya ta fi wata kafi ba duk giya giya ce misali mutum ba zai zo ya ce giyar da ake sha a america ko ta bu wacce da ake sha a afirka karfi ba ko kuma a giyar da ake sha a a nan arewa wacce ake yin ta da dawa tafi wacce da ake cirowa daga kwakwa karfi ba don haka wata giya-giya ce ba magana ka yi shahadi Allah cewa inna malhamru Allah kira ta duk da suna alhamr wal maisir wal ansab wal fajtani ko to amma kaga abin da yake ba giya bai ai malamai suna yi shahadi kai wani zai zo ya ce ma fanta haramun shi wani zai ce ma multina haramun shi akan wani dalili saboda kamfanin giya ne suke multina ana laisa dalili Don misali wanda yake cin alade yana cin alade in ya zo ya yi gonar kaji ya kawo min ba zan siya ba hadisin alade shi daban gonar kaji shi daban ko ma'ana ba ka iya samun kirista ko misali mai gona yana da alade a gonarsa yana da gefen kaji yana da gefen shanu sai sallah ta zo na son sai kaji sai na ce tun da kajin daga gonar mai sayar da alade ne ba zan siya ba to kamaka ka ne fa an ka ɗauki su maltina da sauransu ba ko ah, mutum zai iya zama yana da gona ba musulmi ba ne yana da kwai ana siyan kwai a wajen shi ko ba a siya to wancan ma haka ne amma gona ɗaya ce gona ɗaya ce ma'ana gidan giya ɗaya ne wani duk wani misali da za a ma sai dai amma kawai kama kama. mana ba wanda zai tabbatar ma da cewa wannan kwantar din na giya din akwai shi sai dai kawai ce ma dan daga gidan giya ne suke eh to yi ta cewa tukunya daya ake yi mai daya ake yi can ba ruwa daya ake basu ba eh ruwan da za a ɗebo a ba adadin shi za a ba kajin haka ne to akwai abubuwan da ake musu ijtihadi akwai abin da ba a mashi ijtihadi amma ka samu su shahidan kamar yadda ya faɗa sun yi yawa wani zai ce ma saboda multina kamfanin kafirai ne karkasha ba yana ce muku na siyan multina ajiye a gida na in ba tana ce abin da baya min ne amma ba wai dan ina ganin cewa ita haramun ba ce wani zai ce ma saboda kamfanin fanta ko kamfanin coca-cola ne yahudawa ne to abin fanta ta fito da coca-cola daga kamfanin yahudawa motoci da agoguna da kaya daga ina ake siyo su sai a mayar musu sai a mayar musu kayan gwanjo da suwaitu da ake daga ina ake jebo su daga saudiya ba daga ci ake jebo su ba to nafsu shi saboda to irin waɗannan abubuwa yana da kyau yan uwa su dinga fahimtansu in gane ko yana da kyau a dinga fahimtar abubuwa ba wai haka kawai ga tsauza zuwa dinga bada fatawa haka kawai ta so ko dinga jera fatawa yanda yake so ba yuhallil wa yuharrim ce abu kaza haramun ne abu kaza halal to da sai fa kana da madogara wacce take mai karfi akan tabbatar da wannan to haka dinin wannan shine ana magana akan sabani ne wanda za su tabbatar da wannan dole sai sun zama masana ne in gane ko a sai a so taro na duniya sai kaga sai kaga falbar pepsi misali kuma taron musulmi su ba su san da wannan din bane ba su san daga ina pepsi din ta fito bane ai trademark ne kawai misali abin nan ne lamba ce ta kasuwanci za ta iya dauka za ka iya kaiwa kowace ƙasa ka ziyar da ita ba dole sai ya zama a wancan abin nan din ba to Allah ya sa mu dace qala ya ce balil wa'idu inna ma jaa alal fa'il dan haka wa'id din nan duk da ake magana akan shi yana maganan wanda ya aikata ne an zo akan wanda ya aikata ne za a ce a'a za a tabbatar mishi ba za a tabbatar mishi ba amma ba wanda ma'ana ya bada fatawar shi ko ya halatta shi ko wani abu ba wa uqubatu muhallilil harami fil asli a'zamu min uqubati fa'ilihi min ghairi itiqad ya sake maimaita maganar da su uquba laifi na wanda ya halatta haram ya fi girma fiye da laifin wanda ya aikata haramun in ba yana kudircewa haramun nan ba misali yanzu laifin wanda ya sha giya ya fi sauki akan wanda zai zo ya ce ai giya a sha ta halalci ko kuma a sha giya kaza a bar giya kaza wani zai iya ba da wannan fatawa to laifin wannan ya fi laifin shi mai shan giya amma min gairi itikad ma'ana ba tare da ya kudirce halaccin shan giyan ba ai akwai musulmi da yawa da suke shan giya suna sha ne saboda sun san cewa ita halal ne wasu da yawa suna sha saboda sun san haramun ce amma za su sha saboda san zuciya da bin shaidan da sauransu ko amma akwai waɗanda kuma sun san cewa haramun ɗin ce kuma ba za su sha ba to sai wani ya so ya ce a'a in za a sha a sha kaɗan ai an ga an wuce wannan gabar tunda aka shar'anta hukuncin tun farko aka ce za shi sha shi an wuce wannan ai ko an wuce wannan la taqrabu salata wa antum sukara tun ana aka wuce wannan kar su sha in za su zo sallah an takaita ta in sun je sun gama sallar su su je su sha kaga an fara takaita ta da haka mutum ya zo ya ce yanzu ne za a ce in an sha kaɗan ba laifi in an sha da yawa ne take da laifi to wannan yana rushe wani abu ne da ya tabbata a baya saboda haka magana mutum ya hallala abu ko ya haramta shi abu ne wanda yake mai hatsari sosai in kun koma cikin littattafan malamai magabata yana wahala yana wahala ku samu a cikin magagansu suna cewa kai tsaye abu kaza haramu, ko da kuwa sun san haramcinsa saboda mu saboda kiyayewa in ba abin da ya zama ya fito ƙarara ya zama haramun ba in gane ko kai abubuwa da yawa da zaka ga ana haramta ma mutane abubuwa da yawa wanda zaka ga wani ya ce ma fa haramun yin kaza amma ka bi diddigi ka bi diddigi sai ka ga tayi bai shiga cikin wannan haramcin ba in gane ko saboda haka yana da kyau a kiyaye Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun da haka maganar a ce halal ne a ce haram ne ya kamata a bar ma masana a bar ma malamai ba haka kawai ina zaune muna yi ai wanda ya kaza haramun bane la ai wanda ya kaza haramun bane ai wanda ya kaza haramun bane ba haka kawai ai ta haramta haramtawa ba Allah shi yake halattawa shi yake haramtawa sai kuma masana waɗanda suka zama hukuncin shari'a su ce abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne to za mu tashi a nan insha Allah za mu dakata a nan ce fa'iza jaza an yakuna tahrimu thabitan fi suratul khilaf wannan matsalolin suna da ɗan zurfi kaɗan amma ina fata ana ɗan fahimta da misalin cewa idan har ya halatta a ce haramci yana tabbata a sura ta saɓani ɗin zai zaje ga wani magana ne a ce in an yi kaza to abu kaza ne zai biyo baya in an yi kaza abu kaza ne zai biyo baya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha za a ɗauki babbar kwalba sai a canja shi kamar inda ake gyaran injin haka wanda yake yi na wannan hayar sun ɗaya ko yi tuyen da fi da fira da shaɗi da wani zaɓuwa to yawa kamar ne mun dalilin da ta ba a gwamma kan madina saboda wannan kulin da ake rabawa shi ne hayar sun komi da komi tsere wannan amin halin da yake ɗaukar wani babbar kwalba da karama shi ne kawai bambanci ake canja wanda ya ɗaura wani to kwantan ɗin ɗaya ne hmm? ma'ana idan tulu guda ɗaya ne tare aka zuba giyar da montina a ciki kenan a wani waje suke shan bambam. a'a an gama wani kamar da gama kudin zaki yi an koma cikin matsalar da nake faɗa din kenan kawai ya yi wato irin wannan kamar yadda nake faɗa baka cewa haramun ne sai dai kawai ka ce mafi kiyayewa mutum ya tawarra mutum ya yi tsantseni ya kiyaye amma aka zo ka ce haramun ne saboda wannan tunda sunanta kenan kawai ba giya ba kuma in mutum zai sha maltina ban sani ba in mutum zai sha maltina kwalba ɗari ila sai dai ta mushi wata illa na rashin lafiya a jiki amma ba ta sa shi maye ba kuma in dai ba za ta sa maye ba ba sunanta giya ba ko da an rubuta mata a jikinta aka ce giya in dai ba ta sashi maye ba a sunanta giya an gane ko haka irin wannan su ne matsalolin da nake faɗa da mutum yana iya kiyawa saboda tsantseni saboda yana da zuciya shi bata kwanta ba mutum yana iya kiyawa an gane ko to an yi maganar maltina nan mun ajiye ta masu haramta fanta da coca-cola ala ayyi asas su kuma tona tulu suke ne da su pepsi da sauransu almin irin wannan matsaloli din idan mutum ba zai shashi a karan kansa ba in gane ko saboda tsantsenin shi da yana ganin cewa zuciyar shi bata kwanta ba yi hadisi ya tabbatar mana da'ama ya ribuka ila ma la ribu wanda kokwanto kokonto kai uturu wanda ba ka kokonto kuma kenan zai ka abin saboda haka mafi kyau irin waɗannan abin kada mu dinga abin da nake kira akan wannan karatun namu mana kar mutu ya gai ga cewa abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne ba yi da wani dalili madogara mai karfi a kai wannan shine kusan abin nan kuma shi abin da ke kawo sabani tsakanin malamai wace madogara ce ka dogara da shi da zaka ce abu kaza haramun wace madogara ce ka rike ta da zaka ce abu kaza haramun hada huwa idan akwai madogarar da ka rike ta mai karfi da kullu dalil kowane abin nan kana da ma'akhis in ya kawo dalilan zaka iya soke su zaka iya ruguza su shi ne ka ce mishi haramun ne amma idan babu ba shi ne sai a tsaya a asali kusan asali ba shi ne wato al'aslu kamar yadda malamai suke cewa al'aslu fil ashiya al'ibaha asali in an ce asali ma'ana ƙa'ida ita ce tun can shine duk abin da aka same shi abu ne na halal sai abin da shari'a ta haramta dalili akan wannan shine Allah ya ce huwa alladhi ja'al khalaqa lakum ma ardi jami'an khalaqa lakum ma fil ardi jami'an abin da ke doron gar Allah ne halitta mu sai fa abin da shari'a ta zo ta cire shi musamman in ya shafa abinci ne da abin sha abubuwan sha da yawa amma sai Allah ya cire giya ita kadai ya haramta ta ko abuwan sha da yawa da ake sha yanzu ka koma cikin al'adar ƙasa hausa akwai kunin zaƙi akwai kunin tsamiya akwai fir'a akwai tsimi ko akwai zoko akwai waye duk ba ce musu suna bugarwa ba ko kuma yanzu in ka je misali gidan wanda ba musulmi ba ila matar shi ta haifu ka ne ko kuma a kaje kawai kuna da alaka da shi ta kasuwanci sai ya kawo ma zoko sai ka fara tambaye shi a wace tukunya ka dafa wannan zoban a tukunya giyan ku ko a tukunya zobo. al'asu shi ne ya kawo ma zobo sai ka sha zoban ka hada al'asu sai dai kana da tantama akan abin da aka kawo din a ciki ban tantama abin da za ka kawo a cikin leda ne to an kawo ma a leda menene na koma ga tukunyar ba gaya koma a can tukunyar ta asali tunda an kawo ma shi shikenan ai Aisha yallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu fa muna da wato kokonto da tantama wasu mutane ba su daɗe da musulunta ba amma suna yanka su kawo mana da haka hankalinmu bai kwanta ba azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce sammu antum wa kun ko ku yi bismillah ku ci Sha ne babu <laughs> kan mutum ya zo ya dinga samun abin in mutum ya ce zai sa wannan kokwantan to zai bar abubuwa da yawa wanda Allah ya halatta masa kuma zai iya aukawa cikin haramta abin da yake halal ne yana da kyau a san wannan ka'ida ta abin da ake kira wato al'ad'ima babi ne malamai suna kawo shi a cikin littattafan hadisi kitabul al'ad'ima abin da yake magana akan abinci duk da yake suna fara gabatar da yanka domin shi ne uwa uba abinci in ba nama ba tuwo shi yasa ake farawa da shi yanka wani yanka to yanka alil kitab ma zaka ci in ba dai abinda Allah ya haramta bane ko ya kira sunan wani Allah zaka ci ko wa ta'amul ladina utul kitaba yanzu sai ka je gidansa misali ba musulmi bane yana so ya ma wani abu na girmamawa sai ya ce to gashi ya zo da kaji tunda kai baka yadda da yankan shi ba yana so kai ka gaya masa ya kake so ya yanka sai ka ce ina so ka yanka amma ka ce ka yanka da sunan Allah wanda ya aiko annabi Isa sai yayi haka ko yace na yanka da sunan Allah da ya aiko annabi Isa zaka ce ala tul kai tsaye zaka ce shi ala ra'si wal ba wani tantama zaka ce eh shi yanka amma da sunan Allah da sunan Allah Allah ya ce eh, fakulu mimma dhukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun ai yadda da annabi Musa ka da Allah ne ya kwana annabi Isa sai bai hude zo wani biki na shi na gidansa amma fa ba biki na addini ba biki na aihuwa biki na ya gina gida ya gayyace ka ka zo ka ci abinci ce to tunda ka zo kai aboki na ne malam bukar to eh, ina so in yanka amma na san yanka da abin da yake so ba za ka ci ba da wani kake so yake ina so ka ce na yanka da sunan wanda ya saukar ma da annabi Musa a taura sai bai hude ya furta ya ce na yanka da suna wanda ya saukar ma da annabi musa a taura sai ka ci sai ka ci wala ta sa <laughs> wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani na'am na'am sai awaki a nan da kaji aka samu su da shi a matsayin kyauta hmm. saboda abu kuma ya matsalar kyauta yi musu kyauta da duk wani abu na irin wannan abin mafi kyau mutum ya kiyaye ya nisanta saboda wannan na farko zai sa mishi shu'uli ya dinga jin cewa a eh, addinin shi ya kai alhalin kuma ba gaskiya ba ne addinin nasa sannan kuma kaman kana taya shi murna ne a cikin abin da yake ba haka ba ne, kai ma yi itikadin ba haka ba ne. domin babban bikin da suke misali in na wancan disamba ne da ya wuce shine abin da suke yi suna biki ne akan murnar aiwuwar annabi isa kuma su sun yi tukadin annabi isa dan allah ne in kai tarayya da su ka nuna musu cewa kai ma ka yarda cewa dan allah ne to haka nan wannan bukukuwa su akwai fatawoyi da yawa da suka zo akan akan wannan mas'ala ku nemi wani littafi na akwai littafi da aka kawo na fatawa na ibnu taymiyyah fatawoyinsa ba wai ne shafi da yawa ba ne shafinan ba su da yawa dan littafi ne haka ne shafi kaɗan an duba za a ga akwai fatawoyi da aka kawo na so za mu ɗan karanta ko da kwaya biyu ko uku in gane ko kan wannan matsala ɗin akwai maganganu na magabata akan wannan idan yawwa eh, shi nan kun kuna so za a tura muku wanda suke da bluetooth ko wani abu eh, shine hukmu al-ihtifalu bi gairi miladi eh, miladi isa wal amil jadid hukuncin yin biki da aiwuwar annabi isa da kuma sabuwar shekara a musulunci in ji wato fatawai ne aka tara na ibnu taimiyya da kuma utaimin da yake an rubuta shi cikin turanci ne wannan da haka kuna iya ɗaukansa in gane ko wanda suke da shi suna iya budewa su karba idan za su iya karba akwai wanda za su iya karba ko amma ku karanta ba bai wuce shafi hudu ko shafi goma sha biyu ba masu flashiya ko masu zanda duka za su iya dauka amma ku je yau in kun je ku karanta shi mun zo darasi na gaba sai ku ban labarin abin da malaman suka faɗa a kai gane ko alaikun sala da jan na yi kilatin sai ku yi zanda ne masu zanda ko masu flashi a za su yi dauka kun samu ga abu na wa'ami ya samu ko sai ka dauka so sai ku dauka ku je ku karanta ya yi abin tun daga maganganu akan wato tafsiri ne Ibn kafir ya kawo akan faɗin Allah maɗaukakin sarki Dina la yashhaduna zura wa idha maru bil lagwi maru kiram kaga mu wazo tafsira ce ko la yashaduna zura ba za halattan zancen karya shi ibnu taymiya da ya tashi da su ibnu kathir sai hankalin su ya tafi inda mu mu baya tafiya suka ce yana daga cikin zuwa ka halarci bikin irin waɗannan mutane don zuwa ne ƙarya ne kuma barna ce ka ce annabi isa dan allah ne sosai da suka fara kawo wannan abin nan gane ko to wanda suka dauka sun dauka ko sai su tura ma sauran da dan turanci ne aka yi shi amma turanci ne sauki ba mai wahala sun fassara ne asalin shi da larabci ne na abin nan ya abu da yake wanda yake da shi zai iya dauka yana da abu almuhim za ku sassamu za ku raba tsakanin kun dai mutum da ya samu za a tattura masaura saboda lokaci ko na akwai wanda suka samu anan da yawa na kamfanin ehe suna cewa mene? eh ehe innamal a'malu binniyat kai ka siya ne dan ka sha su sun siya sun gina ne dan su yi abin nan sai sai innamal a'malu binniyat wa mali likulli imrin ma nawa fa hada Allahu a'lam ko da akan me suka gina in ka in ka ce zaka bibiyi wannan abubuwan in ka ce zaka bibiyi wannan abubuwan ai duk wani abu na kafirci suna gini ne akan me siyaki musulunci Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul anfal Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum limadha liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun su je ba dama za su yi ba Suje su tara kai dai ka san cewa ga niyyarka wallahu ta'ala a'lam haka irin wannan abubuwa muka ce zamu bude wannan kofar zamu takura mu kanmu abubuwa da yawa da Allah bai takura mana in gane ko kuma mafi yawanci irin wannan don ya ce pepsi wasu ne suke zauna su masu irin wannan lissafin ba shi bane mai kamfanin ya saka wani ma ya ce coca-cola ko na rubutu da aka yi ban san ko kun gan shi ba coca-cola an ka juya shi ta ƙasa wai la ilaha illallah ne hada kullu ta kallo ya <laughs> Allah bai daura mana shi ya rubuta masa haka abu da shi in ba me yayi wannan damuwar sa yau in ka gan shi ne kili-kili ga abin da ya rubuta shi sai ka kyamace shi akan wannan amma ba yana cewa ku goyi bayan yahudawa bane akan wasu abubuwa da abinda muke magana magana ce ta halattawa ko haramtawa wannan gaba da kuke gani tana da hatsari sosai ta zo ka ce abu kaza haramun abu kaza halal to wannan shine babbar inda damuwar take in gane ko in ka duba kowa abubuwan su da suke halattawa ai suna bunƙasa ka ba ma Pepsi ba duk abin da ka siya ai zai kara musu tattalin arziki ta musulunci da shi ba sai Pepsi kawai ba ko ko ne ma za su iya a suna siyar da makamai yanzu a garin nan kana shan tumatir eh ka san daga ina aka kawo irin tumatir daga isra'ila inda ya garin nan kake shan shi wanda ya fito ko daga maza ko daga haifan ko daga fon ko daga ina ne yahuda ne suka kawo wannan irin kuma ake noma ake sayar muku kuma kuke sha kuma siya kake yi ce an kama tumatirin kamfani wani mai shaƙi haka dogo haka ko mai ƙarfi. an kafa wasu gonaki haka zai kwana uku bai lalace ba ko baka sa shi a komai ba daga ina aka kawo to a daina siyan shi kana tallafa musu sun kake tallafa ba abu kawai da ya kamata musulmi su fuskance shi liyaliti shine cewa mu tsaya ne abinda za mu tsaya da kafafuwa wannan shine kawai amma in ba haka ba za mu yi ta yawo da irin wannan sura ta yin a ah, sun yi kaza sun yi kaza mu tsaya mu tsaya da kafafuwan ma'ana al'ummar musulmi kasashen musulmai su tsaya da kafafuwansu la ya atamiduna ala haula kada a dogara ga wadancan yanda suke yi suna da kwakwalwa mutane ne muwa muna da kwakwalwa mu bi mu cire duk wani san zuciya cikin zuciyarmu da kasala da sakaci da rashin himma mu sa zuciyarmu mu nema su mutane ne mu mutane ne ai akwai kasashen da ba su kai mu ba amma sun zo sun wuce mu misalin Ghana ko hakoran an Ghana akai a kasan nan yanzu ka je Ghana ka ganin ba a koroka ba <laughs> ko a za ka je Ghana a koroka ya za ce ya ga ɗan najeriya shigo Ghana. amma hakoran an Ghana an yi a ƙasar saboda ne a lokacin sun amma da suka canja ba haka yanzu makarantu da ba kai yaro Ghana. ko malaman ganan ne suke ɗebo kansu su kawo kansu to yanzu da buƙatar ta zo ana bin su ko malami ma sai bar aiki a ya gudu gana kawai ya kai mana wannan in mun tsaya da kanmu muka tsaya muka yi himma za mu kai inda ake kai amma matsalar shi ne muna da kasala kuma ba mu da juriya ba mu da juriya a cikin wasu abubuwa yaro da ka sa shi makaranta kwana daya biyu zai ji ya daina zuwa baya san makarantar saboda ana shan wahala da ka tura shi je wani kosu ya ce kai wannan kosun shi ba zai iya ba gaskiya akwai wahala ba ba abin za su je aji da shi da wanda yake ba musulmi ba misali shi wancan zai je in an yi hutu ma ba zai dawo ba zai je kwada goye wani abu dan ya tsaya ga yayi karatu kai kuma wannan nakan zai dawo zai dawo ta yawo a gari yana bin daji yana bin yan kaura yana bin wayana yanzu mun tara irin waɗannan masu irin wannan da ba su da abin da suke abin irin waɗannan idan da za su raya zuciyarsu su mayar da hankali mai kuke gani za su ba su taimaka ma al'umma ba adadinsu nawa ne yawan aka fito gayya irin ta waɗannan zarazukan su nawa suke fitowa yanzu irin wannan ɗaruruwan inda a ce za su tashi su yi abin da ya kamata mai za su mayar da mu za a samu ɗaukaka za a samu alkhairi saboda haka duk irin waɗannan abubuwa ya kamata misali amma muna tsaya lissafin cewa a'a coca cola ma'anarta kaza ne shi yasa aka yi kaza kuna ma daɗa bunƙasa musu ne dan wani zai tallata ya ce kai ma ka tura kamar talla ke kai baka sani ba kai kana ganin kana bada da abu ne amma kana watsa shi ne a don da ka tura ma kamar ka mishi talla ne shi ma zai gani wani ma zai ce to bari sai ya je ya ga ya sha menene yasa ake wannan abun nan wa haka da to shi yasa Umar radiyallahu anhu zamu karkare da magana sai yake cewa shi ya fi son ya fi son ya ga abu a aikace baya son yawan magana yana so ya ga abu a aikace ba yawan magana ba yau ai wannan kwamitin gobe ai wannan gobe a dungu da wannan sai a shekara goma ana mitin kwamiti ya rushe sai ai committee kaza a yi shekara goma duk ya rushe ba wani abin nan ba a cimma wani abu guda ɗaya ba yanzu kun san kwamiti iri nawa nawa aka yi a garin nan na gidan marayu kuwa gidan marayu nawa aka kafa ku a garin nan guda nawa aka kafa so nawa ake yin hobbasa a ce an yi wata gidauniya an yi za a gidan mas an yi magana ne sai a shekaru da yawa ana yi amma ko ɗaya babu ko ɗaya a yawan yadda muke garin nan ko ɗaya babu amma za a yi ta maganar wani lokacin za ga an fito kamar hayaki da ya yi tashi fu in an yi abin da sai ya sauka shi kenan kuma sai abu ya faru ake shi ne matsalar tamu ba mu da abinda muka tsara ma rayuwarmu a gaba ba mu da plan ba mu da abin nan kutta ba mu da abin da muke so mu cimma shine kawai sai mun ga wani abu ya faru wasu sun yi sai mu ce to mu ba mu zo ne da an zo dama ba an yi <laughs> da wannan niyyar bane da an zo an yi so daya mitin daya biyu uku shikenan suka ga kowa kama gabansa ya amanan baka zo ni to wallahi ina da matsala ne yau kaza kaza wallahi ba zan samu wani ma zai kashe waya ba haka da inda a ce akwai hadaf din za a je a cimma abin da ake abin to dole sai mun fuskanci inda rayuwa take in gane ko dole mu yi hakuri da halin da ake ciki da wahalar da ake ciki a juri in gane ko sannan mu zamanto masu masu masu himma ana duk wahalar abu in dai dan adam ne yayi zaka iya yi duk wahalarsa duk wahalarsa haka zaka ga yaran mu gaskiya ba su da dagewa wannan magana ce ta gaskiya in aiki ne takarda aiki ne aka zuwa ya ce a kai shi custom a kai shi banki a kai shi inda zai samu kudi ya huta inda zai je ya huta kawai yake so inda zai samu kudi a in aiki fa ba abuja ba ne shi wallahi ba zai je ba yanzu ba ga misalin bautan kasar nan da ake tura ana tura shi wani ya ce wallahi shi a canja shi shi ba zai je ba yan kudin nan nawa ne suke zuwa cikin garin nan su zauna ba sai na ba ku labari ba akwai misalai da yawa ko ba su zo sun kafu ba ba su kafa kansu ba ba su kafa manya-manyan makarantu ba mun ke ɗauka muke sa mu ba shi da mun je can mun tsaya za mu iya yi barin can suka yi ba suka zo nan ba mutum zai zo nan bautan ƙasa amma zai zo ka zo kana bauta masa kai da ba inda kai ma da ka je can ɗin ka tsaya ka dage irin yadda suka dage ba za ka kafa a can ba za ka kafa amma mu sai zama haka muke da kasala ya zo ita bi a wallahi shi a canja mushi a kai shi abuja a kai shi ina ne inda dai zai dan samu sauki yasa za a daɗe kafin a samu shi gaba a wannan bangaren na ƙasan in dai ba an canja wannan yanayin ba sai mun fuskanci rayuwa da gaske gane ko ko kai ɗaya ne ka je wajen nan baka san alkhairin da Allah zai tabbatar ta hanyar ka ba yau ko da awa ka yi ma mutanen nan in gane ko ai su da yawa yanzu ba yaƙi ake a garin nan ba lokacin na crisis suna guduwa ne suna nan haka su zauna haka za a turo shi unguwar da makarantar musulmi kadai unguwar musulmi haka zai shigo ya zo ya ce yana nema a ɗauke sa haka za a ɗauke shi ko kuma misali yana ganin ba irin ƙabilarsa ba ne haka zai sauna a cikinsu har ya koyi yara ko mutane nawa ne suke zuwa zauna a kudu har su zauna su koyi yara yana zuwa zai gudo ya dawo shi ba zai iya ba wannan shine wallahu ta'ala a'ala muna roƙo Allah ya kawo mana mafita subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk